وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي توتنا لا يبيننا tafi shi da rutacce ni ma'ana tafi mawadu ba ya ramadan hijira ne da ya kunci da kowai

ba da na mai jide na na fata nan su kwan fin gwaci su kwanye biyan mamu su wana ba su kuna karatun kini ayayen mutu da mutu min yan suratu so ba na mutu allah ta baraka wa ta'ala ya yi bayani ke lalle zamanin bi firawunan nuwa ya nabi musa ma bani isra'ila ci bayan gaskiya domin jiri baya da gama gayi kin yan palestine da sham ne lokaci mato kin masar lafiya da yau su kuma gamu ya arziki ne mana-mana shi amma fa maktalafu abinci da jilibani hatta ja'ahum al hatta sai lokaci na ilimi bebe ya na kangacin ban na biyu a mamaci ko imam kurtubi mini tafsirin ko wajen bayani ga ilimi ne jin ba babunan gai ma'alumu bayani na sokola ya etiye jiyo kayan alif muhammadu na sallallahu alaihi wasallam a coci bayyana annabi wuce abin tutuna ma ja'ahum ma'arafu kafaru bi so yana manyan kurtubi ga gai bangare aya ne na dawana kelele ya tuna ta ne ga mamudu fi al'umma ya karshen nan yahudi za ya gaba ta ta ruwa biyu amma la'alibi ta ta ta yahudi shi ba a tun yi ƙaile limiyoyi amma ba ja kikar su a ji kafin cibiyoyi a cace bai da ba za mu caja ba ne bai zan mu ci ba ne da gari itilafu na lawa bani a ji lo ta ja ila a ga mu muhammad ya mutu bayani na le da litafi ha na agba a nidi ci ga a ya ba so ce da ba ta Allah inna rabbaka yahdi bainahum yawm yawan kiyama fi ma kanu fi ya fita da yaftalifun insha Allah wa ya da ya laki bi in ci ko karatu na nun ga ya yi ci ba gini ci kiwo ba su bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك فقد جاءك الحق من ربك فلا تقولن من الممتلئين Allah tabaraka wa ta'ala ya ganga fa'in kunta na gaba na sallallahu alaihi wasallam annabi wa ga fi fi shakkin da mini kilo kejo min ba anzalna ilayka yana ilati wa ya wa ichiya wana ya alqur'ani wa ga zikira keje ta bayanu ko fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik biza na ja in e balita fi shodana aga ya alul kitabi yo e wani da mishanji yaka a to ala bayanin wake lalle yanayin ciyawar da a wani da maki gona kadija kalhaku min gaskiya da biya wa akwai coci wa ku fala ta kunan nan da mutane ga ci ga filin ta ci zane zane ke nan ayan nan ko a ko ya tafsiri kula bayani da yin ga da na anna rasulullahi sallallahu alaihi da mukawar labarin da yi ga annabi sallallahu da wasallam gaga ita ya nan ga la ashku wala asabi da su ko gan mu diga nan ga ji shakka na la ashku mu so Mun ji shakka annabi mu diga mun ji shakka wa yin qur'ani na ci a wani ba Ya e ko wala sami wa fi zan doga zan da ciji ayan na ji fitina ya magun mu fi fitina bayani ya yi na filibucin wadda rikicin da ca wale gaga sokoyar gagagari na ya nau da alam muhammadu sallallahu alaihi wasallam man shiga wal muradu rairu ai umatu zai kwan al'umma a dubin alibi da ya kwan sallallahu alaihi wasallam iri da jaya na da zai yi suratul zumaru na rafi daga ya kayan to ce ga ya gagan layin ashirarta ɗan eh, walakar wuhiya ilai kawai da lalai lalina min kwamlik layin ashirarta da ya haifaton na amaluka wadda ta kunan na minal khasiri ci yi rike mina kalima na su kujan amfani da ya wuce wannan wannan ne layin ashirarta a nabi da wadda ta zoci wayan da ya haifaton na amaluka ya tun ba ce guda bayan gabiya wadda ta kunan na minal khasiri lalle wa ga fa na mun da ni ga ya nan wala so ku shi yake ko annabi da ga ga ku ku shi wanda ci ba mun ji ga na na ba ni ga ga ga a waya sallallahu alaihi amma aka na gina ga mini wannan yana fara akan ga su dangane su kurga da shi nani da annabi muhammadu nan ga ya ki bayan yi walawi ga ga ɗaya ya ci cin yare ya fi wasu kwanan kwata nan wuri ma duba ta yaren biyu to a cika tonne su kai ga ga da annabi amma wuce annabi wani ba ya luma wani ba annabi fada na ji shakana bi bai ƙwararri a cika annabi wani sallah da sarrafa da na wadda ya bi alin kitabi wale ga gani kitabu ja kan layan na fi fitina ci da Wa wagan da ta fi da jidi ina mai gano da shi da dama ga ka ne biye to a ruwa bayani da ne ale in je da cin gobe a rafe boyo rafe boyo e bona waye ga sallallahu alaihi wasallam waye ga gabe wudi ko da mishani wai wa ya a sai ya ja shi qur'ani na ga da ne ta fi wuce ya bayyana zai na ce ku zana. yuharrifun al-kalim an mawadihi a tun sangwa sangwa sangwa sun gama da qur'ani da gaskiya na wani wa kirbe kamar na jifi ta buci jina amma da ya gaskiya na fili ta buci yo kwata na ngai yana latulano qur'ani ji dai da yi ne ta fata kama yau kyau ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين wala takunanna min alladhina kazzabu bi ayati Allah annabi mu ga fada ta ci zane ji e la ya su ko ga mana mari, zane ji cha ya su ko ne ga ga mana ayyona annabi ga fada ta ci abu o ga ja ci fata ko nan al khasiri o ga fada ne zane ji ga su ya ne to da e yi fara na so ko ga annabi Muhammadu annabi ci ci ci ndi boye ne ci ba e boye ku bi ci ko dan don da kai la ya so ko ga kamana to mutum ki woge la ya ji ke tuna ya sara zuzuya sai ko dan do su ko ga ga qur'ani wannan yayi sami'na wa ata'na ki ga ji takdibu takdib na ya ja ya so wannan kufru kafirci ne kiwo إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون inna alladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle za ji wato kalma ya alkawali ya soko waji tabbata ta ci abona su kwaka daga hukuma gaga ikimina yi wa amma alladhina shakufa fi nar su hukuma ga ikimina adena wa sadaina la yu'minun atabaji da ga gaje إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون كمن إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون dan dondo kaddara shi da rubeto su kwaka kada banku bai na wani fena kaddara na ma yi gano yin gama wadda ya lata mashi ya yi ma inna hada ina shakiran ma kafura so kuka wọn ba wula za wangi wanda wangi wuba da ko goro musulunci na kira ke rutu in ma sha kira an ga daji ji ya so ko mutu bautu ya su ko wani ma ka fura an ga bu mutu kafirci ga wala mutu gora so ya babu etsa da bai bo kadara ma da bo goro bo goro jiya ina nan ku da ziyara ebo misali ana zidan ke misali ana su fusilat na fa amma famud fa adainahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda so ko ga bayani lawi an ni wajin waga bin zawangi shikenan an fi yawo so ko dun labawo ba dai na labawo ya samu dawaji fastahabbu al'ama 'ala al-huda aga yabo a yanga ta ce ba wu so gun na hankali tugan nan kaddara su ko dun da kafa ku ya ayyar su tabbata a ci gama irada zawangi dumbo majiyana ya kai ku yana guba ga wani gazo kaka da raga da daga kun cucu daga cikin kewa da don uku su kun ita wadda ba dai yi su kun wadda ba wa yana su kun gaya na da wani mashiya wani shiga na kadara wani shiga na wuce gaga kabon da cuni wani kai goro da na na waga kadara gada ya ce wa kuma gama da wace yanzu sa da wani wace hajji zaɗi da wani wake ba na kadara wuce ba na wane ba haka ci ba ba a wai eh? sai bugo irada da bazan dondo kadara majubu guba ba nan qur'ani ji tabbata sunna mu ji tabbata ma imani ji ku baba ba tuba wa ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'adab al'alim law ja'atuhum kullu aya kaya dondo gaddeya ya da a da na jaji imani na hatta yarawu al'adab al'alim sai azaba na tana a dole biya yi manji ta to da ga Su ko na bayani kina ga walau a kullu aya walau a kullu aya wala ga kullu babu musamman ko muji da ba aya ne muannas ne afuwa kullu muzakkar muji da ba aya ne muannas ne ko amma kin ji ji ji ba fi ni no ga mu ga walau jawa e baki bo ko mu za bu lai lai muallaf na wai fi gar alquran ya ga mu ga walau jawa kullu aya amma e bo bala ga alquran wa ta ne su gawa mu bi su dole su kwa magana mana kan walau kullu aya hatta shukran ولو ولولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ana ba karatu bayanin nan walau ja'atun kullu ayatin hatta yarawul azab alalim man zina kisa wanci kon da ciyayi a ga mai wugwa da wannan gaga imani kuke amfana lokacin da ta yi su إلا الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب العليم iza ka taida zaman su kai kan ga mutu gawan biji imani imanin ci jama'a hukunci yu da gan da tu bayan iza gan nan gobe wa loyo tu bi dogwa sai nun taida zaman su kai bin mutu gawan tu baji tu ba mutu jama'a eti ki mai su da mashini da kudurori na falaula amanat man shiga laula mai harafi tahdid a cikin ma'ana su kai wa wuri ya kwada yi ya zama ya kafi riji alkari ya kafi riji ba falaula kanat qaryatun amanat kya la alkari ya kafiri riga jikin bakka da lokacin Allah sallallahu alaihi wasallam wanda gabata mansura mai makiyo lokacin na cin bayyana bakka jiki musulmi gwagwa yi kafi kya alkari ya na ta fe alkari na ji na yau alápàtàn àtàyà kò rọ́sù pé aláàjẹ múmìnì ti pátá ayọ́ aláàjẹ mùsùlùmí ti ayọ́ kí àkàn ẹgbogbo lọ́wọ́lá ń lọ sọ pé fún àṣàrà fún yá ìmáàni jí ẹgbọ́nà agá ìmáàni jí bá ní fànàfà àá ìmáàni ti gájá àǹfààní ẹgbọ́nà wújì dán lókàcí náà gábálá bí àádá falawla kanat qaryatun kana yajibu aga fe amana afila imani abusunci gwayo fanafa a yabo imani na ji musulunci wuce na ji na wunde bulu fi amfani ya tun ba ni tun ala taila za ba yi biya yi ebo na aga nugu a zaba da da bebe za ci daga ya ji imani ma ji amfani a. illa kawma yunus ya na alabi yunus ya buli aga taila za ba yi fiye biya ma imani ji ma ji amfani e ba bayanin nuna ciyo annabi yunus <clears throat> alayhi salam su ta tututu mayu ji su kwanke ta bayanin da ce a yati gan annabi yunus ya yi suratu safatu wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu famata'alahu ila hin su kullum mutu biyu yunus tunan mutu tutuno bayan jama'in jaji na shi ya bayan kudu abu ya da kowucin su ya lashi ci ba bai dara ta aw zido ko kuma wura ke gaci ba lissafi yanzu ba ta goyo misali ne ga population fi da ma ni kike a gare ni yau ta yi ga about 260 yau to guda 200 so misali ke jama'a na biyu nisa nawa kake gafiye fi da mu dabarun estimate a ci ga jama'a na biyu nisa idan ka tunce so ko ci tutu ya wọn bayani jiya an na ni so ko ba so ko ya ji ba wata ya wani biya bi shirka ga la ya famu ba ci ma in biya ga kafirci enuwa wọn àti báyìí na máa tàí káàkiri máa dàn ìcháàtù káàkù wọlé gẹ̀gẹ̀ lókàtí ákù náà àtàkọ́ sọ̀kọ́ àti àánú òfé bí ṣe ṣe wùdé mẹ́rin bí ṣe ṣe tunani fe lọ́la shi yà kí yẹ ti dáná ẹgbẹ̀ náà ibi ṣe gà ilẹ̀ gẹ̀gẹ̀ náà fa ń kú bai tuna da biyu nisa ya shi nan tunanin ta halwa ga nan ugwa alayi ma na jibe na da biyu nisa ya ganare <clears throat> shi na a gayin musulmi damuwa ya yi lo ete na saga na biyu nisa ya nan a ga tungun halatu baji bata ake ne to dabba ji bata a ga dabba yi wa shi gabe ba shi ta dabba ya gi shi gabe na shi ebu ẹ̀nẹ́sì àti àpógun ìwà gìzìzá egìzì àti àpógun ìwà nẹ́sìzá to a ba gaji tuni da gaji zakan gaji tuni gogi dabba je mawu a sami je mawu e kufa da wa annabi musa ta tafi mai yau imam ku gaji imana su koya imani da su kufa da yi e gita ta so ko lamma ya manu lokacin su na ti imani na na anu ma za bar hazi ife la ya gwada ya dan za ba su yesu na ipati abu ni papa jan lakale. ife dogwaya fil hayati dunya ya za ba su yesu dagwaya rayuwa yin shabun na ala za ba su yesu ya <clears throat> wa matana na umilahi ima ya ima da lokacin gaci ba magama na ci laba su bayani ga to a sa zabana da bayani ya kawo yi wuce a biyu kwa amma gwakwai mai jiga a mujin haca to yi kuka yi bayani ego dalilin suratul safatu eh wa arsalna ila mi'ati alfin aw yazidun fa amanu fa matana ila a ga yawanci yawon kwa daga imani gajen so kuma fagani da yi sai gbogbo toyoku a gafe da mini a alijan ne don ga yi gaga za balkhizi na ga da ya fila ya ci na kawai na wunji taki da wuce wadda ne tuwa benin boyo imani waju láǹfààní ìṣèlú ìwé láǹfààní òkùnrin ẹjì bá tàbí wáyé o ìgbà tí ó lè ń bẹ̀rẹ̀ yẹ gẹ́gùn dàgbàgbà yóò sọ́rọ̀ tàbí sáyé nan mutu ce ga yi gaga walai sace taubatu lil ladina sanyi sayyi'at hatta idha hadara a ahadan wal in yi tuttun tubtu al an ya mutu na wa kufa ta to wakati na sai an na mai gaga zan don don ji jituba sai lokaci na ba ta da ni ladan yono ji ga wani jituba na agotu ba wuce guba a ji dajan ko kan zando ga ta ila za ba su koye ga mu cikin kan mu ji imanu no imanu ci da amfani to amma mun wuce ko a shek nasiru din albani mu yayi fa'ida mu ci kullu ci min litafi ku wa kam jalaiz babu no la bayani bai ta tarkibul muhtaba wai ga yi ga wato ibu hadisi ya sai bukhari hadis na anas ibn malik ko dai nan hadisi ne ya yi faida ga gan kai zagar da batan jeliyo a cuju wazi ta wazi go ga ji amfani hadisi anas ne ga ga kana gulamun yahudiyin a da da ci bai yahudiyo yahdumu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fe ji jima'a nabi ulai ke kuku biya ne mai kafi yahudi ومرض cikin wama fata wa nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ta da mutu wada ala suri yahudu wa suri irin sa lafiya da mai jina fa kada inda rasi annabi ta fi da ke ta tayan mai yahudin nan fa kada da annabi ce ga biga aslim apa ta aje musulmi tabbaci ya so ko go musulunci ruji na nu daga annabi ya uwe na annabi ga kwatan wata ruwa musulmi ku ku ji ya annabi mai kafiri Eh? amma to dun baya na nabi wani alibi ga wai lahi musulmi aslim amma to tai fa nazar ila abi agan da eh, baru fu ti fe ci babu le babu shibo uce chule wa wanda fa kana babu fe gunga ga ati abal qasim ani tu anabi muhammadu ale babu yahudi ni ne chure kafiri ne amma anabi ya shara wa wuce ci babu ne kira ne ji shakka yi babu gan wuga gaban ga gani musulmi ba ni baba baba ji ya damu ga hanyar ba baba ga ah, agba abul kasim agba alibi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya cin goma ajin musulmi mata zogun ya ce ni duka na mu fe ni mu da mai jajeli a nabi fe tiya katubu mu fe gaga a nasarar salafin gaga alhamdulillahi lalzi an kada wani nan nara eji daji tabbata su kwana gan wujin na gwake na lugbanin ya yi kyan wakasin ga ci da nan kin ne hugo ne hugo ga ga na da ya dati da musulunci mai musulunci mu ga jin amfani to ni mudan zo ga jami wani no ji go musulunci na mu ga malan annabi ci mu umurni ya ga sallu ala sahibikum ya musulmi jo yahudi ne bayin nan a ya musulmi ma ja da ya yi ya funu mu ti sallah sallu ala sahibikum ki karatu na ya ji wa hadisin nan wani lawi gagan iga batar mashiya da kudurar sokwai ma sokwai tunu na fa'alun lima yuridu no mutu ga gayo gama <coughs> gaba ta jini gaza ladan ni buhari kuma ga gagan soko fa'un ya fa amma ya tunu na ya tunu ya tuke na gaban wani wuyo ma lima yuridu gama lazan na lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ta sokwai jini buhari ma musulunci gwa ne bai gan laifin na mutu batin kafirci na mutu dagwaya gala ramu ya soko jefe sani wa rahmati wasa kulla shi ezu gaggan soko da wujin yi ma gaggan wujin da cocin yi ma da kwai ramu faro ya wuyi kuma soko da ya kuka mana wala wujin yana eh zane jile na su kwaga gun fadi ya da yana waje wana dana bunin jin wuce make ta hadar duke zalunca ɗan eh, kashi da tsoro ji na wala abin kawai wula wayi ne ta ta yi yau don na yi lada masala wacce kwanda tunan shekaru nasiru din albani ke labe da na wuce wani wajen mimanci sarai nan nga yi masala yan bai daga daga wa ciku abu gaga wani gaga la ilaha illallah nga wa gama ne kuma da mu masala da fuka wa jaja na ba suna ne daga daga wa ciku gaga wa ne gaga la illallah ne wani shi ko gaga la illallah la illallah a ga wani gaga bai shi sa da lamu age bana waga mi gawa mi gawa ni gaga la ilaha illa allah abin shaitan shi boko we gunga gunga kalme kafirci wa da ga ko mu ci ga we ga daga kafirci ne to amma hadisi da na tula karara izabi e a jajeli lokacin hadisi da alisalam kafin mu minin miniyar madina ci ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ku ala hadisi da namu masnad imam ahmad Ana je ga gani biyu ga kul la ilaha illallah wani ga gani la ilaha illallah annabi ba ka wani gan biya je biji shi e gogo kafirci mutune shi da kwata na wa ga biyu wa gogo ku ga ga musulmi ba ni da amfani annabi ji tunanin ta annabi ga biyu ga kul la ilaha illallah ga ga la ilaha illallah ya wani yawo mani ma annabi ya khal yawo mani e ba albarka madina ciki kemna ya la ka gani biyu

hukunci ya yi wani da na bani masu kogogin wuce alu kemina hukunci ya wani da alitin na bani su kogogin wuce alu ba ne zaga wacce tu bata ya bakiri ki bubo na wadda gagan alkhairu na wadda ke cubo na amma ga gabu da alitin na bani ma a cika ba nuga biyar tu na kada wuce tu to kwera mu wuce huyu kuma mu ya fara kemina su ko yayi wani hmm. kun kun yi jan lokacin da ajina ta da na watu ba masu kofa in kun yi ta kuma mun gotu ba mutum fa gani biyu da kun mun ga ya gwada wani gan illa kauma yunusa man jiga ga su sila wannan munkatu amma ya ba ma'ana kama ga munkatu ya ba lafazi ya ba ma'ana mutasili yo kila ita ta fahimta mutasili yo mai wuba daga a da shi to kwata ne na soko fe da dayi na wani sun ne soko ya ce al'umma da shi to kwata na wani daga do na gata ci kafiri ce bai na muci bata da za bayan soko muci gamu yi ma ni jina fadan mara ra'au ba sana kalu na billahi wahda wa kafarna bima na bi mushriki soko ga ku yamfa wa bi imanu mara ra'au ba sana da lati khalqat fi ibadi wa khasira hunalika al-kafirun so ibogo sun na wuce ya kuma ce basa kwa gama yadda bin na ga mu je ba ko ga mala wuce ti suna wa ta sino mu je ha da jama'a na binu wuce annabi binu sajiya a ta yi da za ba biya ne ba hadin kaulai ne amma ga da ji so kuma goyi imani na ne ta fata ga yau ya ga ne su bele ji sarai ila ka tu su kwa fata ya jama'a ji kafin na liya a da kya ga na imani ji bai ci na ta yi da za ba ya na. amma su kwanna na tsa jama'a ne biyu sai ala hadin kaulai da ba kawai ba cikin ala ne a zaba yau tsa a cikin yi ma ne jan da kuma su kwatin fada yi so karatu wacce kwanan ya ke jiwa wani zandon duga ba ka wani da ra masu kai ma zandon da mu ya ta taci yi wata gudu kai su ko ɓati ke ba ne ya kusa kuna ya kudu wa gafaru kai su ko to man miji to talaki ji to almajiri ji patan zagi ji ba ji zaka ji nu sai da kweso ko su ku da mu fadin bi to ci fadin ne fadin ji patan to law ولو شاء na gaji a gaji zamu a gaji kushi je ba eh irada yi ba makadara musu kuke dazan a fahimta tukurin nasa ta yi kunu mumini a nabi wata za a yi wala da mumini fata a wata tilewa istisna istifamu na kiyo in kari a fahimta tukurin nasa wata wa. a gaskiya ga wata tilewa wata tilewa da za a yi bata lajin zai mana gada bayani na waka ji na waloji lasta alai ne musaitin illa man tawalla wa kafar wa yu'ajibu Allahu da azabar akbar aya na ji dai da karatu na su yayi ya suratu yusuf na Allah tabaraka wa ta'ala ga yi ko ma akfarun nasi walau harasta bi mu'mini ko ko zamangi kan ga ko ga da ko da yi ga ga ji zai imani so kwa na bani ga kwa kuza an bija ji imani a kawo ga da kure ti imani abu a ja so diga ba ta bakan dondo igalo da layi kadariya jomo imalo da layan murjiya jomo ene ye kwa alu suna wal jamaa na ezada ta takani ku ba mucu bai ba ta kadare bai ba ta iradi bai ta ta giza eh ibana isa shi da goyi ko ni ya kadara na kwaka na to irada da waya a zo shi da irada a ga za an yi za an ke kutan kuciya zana ce da dai donin mu wuce da riba ci ga wani ga damari ga lugawa wa damari a mupa mupa mun fa ci a ci ce da riba ala e ganna shi ya goyo na wa yi wa na ma ku gobe na su qur'ani ma ku gobe na su hadisi gaga kagola ya kadara wa irada da gwayama kuma gaga ga ya irada wa kadara da gwayama guba ba ya dazin abu gugu bin jiya a cikin kurani bin a cika suna musu da sallam mun tabbatar su ku da imani gari da kurani kuma وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعلوا الرجس على الذين لا يعقلون وما كان لنفس توتكم في يعني أن تؤمن نوع إيماننا إلا بإذن الله سيبإذن موسى ndé wọn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi zamu ma fi mùsùlùmí náà tó wọ́n bá sọ̀kọ́ kẹtàrà sọ̀kọ́ àṣìlò su máa ń ní wọ́n ìdá lórí sọ alẹ́ lẹ́bí ìlà so kuma hakin wanda ta sa eh, da zane ciki hankali ya mana ciki fasaran ta sun daga mani a zafi so ta ma ta zane ciki hankali ya na lafi da mina a zaɓogo malum yana wani na tin kira yin jimuro a ga wuri ta sa ita ya kai bacho amma kira da bane da zafi ya ta ya takallum a ga coci ga wani ja'alur rijisa alalladina la ya'qilu wani to yi yi wuce hadu mafitina ya ramu shi da gbe ne don ana abin da su kuka na na na faru eh onuri da anna munna wa naj'alu rijsa nunu na manzi ga mu nunu jamu ya so konni je je so kuka ma so kai ga da nunu na dabi ne wai le ga kamar uwa yanzu kamar nan za kama ya so konni bugiyo gala man jiga yi bin nunu na ga nunu na agama nunu ya ciwon kan da ciwo a ce wa ga yi ji eh? a madadin wa ga na wa gayi. yi wani lokacin wa gayi yi dano wa kesa sai na wa wenti ya lebo wani gala man jiga nan na ladabi ga bisu so kai lawo ta jiga wannan jaro eh? wani ridu su ko ganna fa'alu ladabi ladabi ga misu su ko lawuyo mutu su ko buji ga lotu ma ga yi we wi ga kemne ya ga kana ga fe ga kana to kano mi mi ti wayo amma fe sai ku fe ga yi ko ga wanda zamu risa da ladina la yakin ti kira annu su ko ga majima za ta ci ta hankali Allah kada muna azaba mutum so zifan na bani la yakin da su si jiyo. sagana jiji musulmi yana da bana addini musulunci ga addini kayo wa galle za mu ci da musulunci ba to kan ga da mu ci da hankali e bana addini musulunci ga addini ci ba ga addini ya dabba pato to nan gina da mu da musulunci wani gina su da qur'an wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafkaruna tasbihahum innahu kana halimun ghafura eh en dono wonto mu da wannan bishiyoyi wannan giyo dabba ɓata ta rigina ga fito na tuci ba na ji wani ɓata na eh ɓata musulmi ayo igidi ya tsa ta kino ta tubo da hannun ɗan nuwa ɗan don musulmi ayo a ɓacin taya foren su ko zaman gibin gida su ko ya yara da ruwan tsawo so ya bago e zaka bishi shi jima'a di musulunci a wani kwanye hankali lugwa zanen da hankali a Kanga ga a tato nuwa na wafi na da daraja duk in gici mai gina haka daraja ko dabba na zifinu mutum mai ji hukuncin na haka daraja ko a ji hankali ko ba masu kara su kunci gagawa da kudi zara na da jahannama kafira min jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa Da ayunun la yusiruna biha wa lahum adhanun la biya ulayi ulaika kal an'am tugan bal a adall eh dabba ji hankali abu da su tafi da hankali eh? kafiri na kafiri da hankali amma dabba shi da hankali ba ni wai ba dabba ya ci bata da hannu gwamma dabba ba hankali wai zane kafiri na kyuwa قل goma ماذا في السماء annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ga ya ga unzuru ecile ya jama'a kafiri ma da fi samawati wal ardi ya lafi fi sama to ki patan chale ya ga chale wa fi kulli wa fi kulli shay aya tadullu ala annahu wahid ya ga ci dundu da ya ji karatu kan na su kunni wannan amma fa wa ma tubna al ayat wa nuzur aya gaji pata na sokola tuci jina be mutu da ga gaji wa nuzur be tuci gane zibe patipa abẹ́nà jẹmáàzì wọ́n tí ẹlẹ̀ báyìí sọ́kọ́ rẹ̀ rárá lè sọ́kọ́ bá náà tutu gáyì gáyì ká ayáwọn ti pátá àkànwà máa tògbì ní àkùkẹ́ àǹkan wìláyé mìíràn jẹmáàzì títí máa nà nà ẹ́ wọ́n gàgà gbọ́ wọn mọ́gàgà yìí náà náà wọ́n mọ́gàgà kan ni wọ́n mọ́gàgà tó wà ìgbàlá ìdájọ́ àbúta nígbà fún làábì láàbì lóṣù níjà wọ́n so aya na kemna na tutu na igbaba tí ó ya aya ni tupe mutu a ibi to aba be tupe mutu a be na ati ga tan je wọn ni ba tiya kada hujji yo ala kadariya ya da ni ga ta da kadara su ko ya kadara su ko da bala mu ma tun da ayati wa nur an kawmi la yu'minu su ba dai da dabino kyau وهل ينتظر فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين فهل ينتظروا ها؟ Mbakiti mbaki kafiri ya pataka ukia tuyo Atu ya dundu ya ila nizna ya ni lezina khala uvika Sekutu mkwa chiri ya fuenda ni nishuja ya batu ya wana ifunta ne ya zaba na biya ne shi da nan ga cin da jini ga ji ma ni na ne ayyam ayyam <clears throat> bala ga min mana na zai ta al-bukhari e kuji ga idan ta fi da ka da alka ayyam al-arab fil jahiliya ayyam al-arab dan eh, fil islam wale bayani ya kuji ga da ga so ayyamul ladina khalaw min qablihi ayyamu tu alama na yau ene jiki faruwa na ya yi kushi na to amma idan fasara da cire yare kan buwe mini suratu suratu ibrahim wani bana allah ta ne ga yi ga wala kad musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah yace wa ita musa tu bi ayayi ga ga akhrij qaumaka mina zulmal a jama'a jikuta daga bajikwai kafirci bajikwai zaɓi ya zalunci ya shirka ilan nur a bayacin askiyar musulunci amma wa zakiru la ayyanillah fatu baye foji yesu ko alimai tasiri ya fasara ba ga ga ya mun laye jini kyau ni'amu ni'ami zakiru bi la wa ayati fatu ya ni mane su ko jiya bane sada ga jina fatu ba Eh? so gbogbo amfani kuba ta wani istimalu kuba ta wani ne da zane ta ayyamun layi wani ayyamun layi wani da zan tiya ekun jiwo kuma da zan tiya nima jiwo so fa ala na illa mithla ayyamin ladina khalaw min qablihim na bana zima na ya azaba ki ki ki kafiri je mana ta da wuta ko ki ke patakau sai ne ya fi kutan kuciya efo ya za ba gani jike a yi mana shi zanen ga a can da jike fata kawo gana ce ga ji ma ne yi kun nabi ga gani ga da ga damuwa fantazi wai fiye tu a zaba ba ya ye ni ma ku min muntaziri ni to to a pamba ke ba ya fe tu fa za ba unci ye ai ale muawwana da sallallahu alaihi wasallam annabi ne nabi rahma wa fiye ba ba jama'a jama'u jinan ibe da ya kana ugai ye azaba so kuga ke ka buri ye to mito ma fe tuye uku da kechu so kuma alibi da ta da sahabi shi agwa ne ku na bade azaba so kuga jana da kuma ثم ننجي رسلنا muhammadu na ji rusulana kan gadan ci azaba da ci so ko gan wajin watu mu wuji kan ba mu wani luba ci da azaba ba a ci ga wannan zina amuru na ji ji mani ba cin wuji na kan da azaba mu ga ci na wani luba ci da azaba mu ci ba mai lagwa don mu laji tabbata ci ci ga ji da zane ji mani da yana kazalika haqqan alaina lumjil mu'minin a ci ga ga so ko yula yula 15 da ta ci ta ci to da dole so ko ci da wa amma so ko don mu laji ci da ta ci mu to ke nun jil mumini ga mumini ga wati mace da dundu wa lu ga mumini da zuyen suya wa lu ku gubi azaba wuya kan da azaba so ko ga biya da da jina so kwa mun ta mumini hakkan alaina nasrul mu'minin tuba qul ya annabi muhammadu gaya ya ayyuwa nasu gaya ya zama gizi bata ta yi so ta yi mutu da nabi bata da kuke ya mana da ya emi ya dana na annabi mu da yayi na in kuntum fi shakki min dini ya ga fe ya jike da kisa ta yi musulunci no to bi muhammadu ji shakka da ko fala abudu ladina ta'buduna min dunillah na ji ba da zani ji da ne ji ba da su ma Allah wa na ne ji ga na walakin amma fannin muhammadu abdullah da ya tawaffaku da ya ce ba da jiya zagana mu gada kagwai gwarai bai yi ce lajin da ya yi wani umar tukun bayan nan mutum foro bai nan gai daga a ko da nuna mu'mini da ke da tace da ya yi imani ce ta bale aya da shi ne godani in gode shi kagwai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam musulmi ne gai awwalul muslimin Eh. a cikin numa wato abidu yau layi wa lasa bi ma'bud annabi da zaji bauta ya wuyo ga ganna ya zo shi wa taba ke ba na labe ga ga annabi wani sallallahu na wasallam da ajiye ni ci ba da ya wuyo so kuma ko haji ga ji ayo wa so ana kuna da al-mu'minin a ti ko ga da lamfin da ta ci zane ji ma ji وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين وأنا أقم وجهك للدين حنيفا ومولا فسكا ولا موجد ويا ديننا أنا أقامنا أقام يقيم يقامة ويجني فعلا يجيكي Galiba fuska wa fan ki addini na lugwa mu ko da gima fuska wa numu yewa addini musulunci o tati wa ina jiya wa alqur'ani na hanifa wala pake la pasu ko ba ce lugwa wala ga dozi no biya ibada ji suratu suratu mumu ko <coughs> so ko ga ga fatin mu da ka dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nas 'alayha la tabdila la tabdila al-khalqi ko ke ga ga fakin waje aka litin qayyim min qabla an yata yawmul la da lahu min Allah zai ya yasaddaru sai gbogbo a fuska wala ji de dan ube gikini galugo fazama galugo galugo ba mukuti na da su ba muso ko a ha ube gikini ya so ko a tina bugi gawa ya ce apa ken ya wadu ba wala takunanna min al-mushrikin ga fa da ta ci zane za wayana ma

aga foto na waje waje waje na waje ya na na enye wuyo ni enye wuyo so ko bu je yiyo e je ku da me tigo wa te mo ko me da mu tinya za mu to ta ji wo wo da o da na ha <coughs> ko ya da man la mo zan kan kan wa ge fu da na da ya man ba efune ya ni nje yɛ waya ya yɛ wayo so ko da annabi muhammadu ga wala ta kunanna min al mushrikin ga fa da ta ci zane ja wayo na ma man yi yana na ga sabo eh annabi muhammadu pe pe na ji faruwa suna man kita da tafi babu man ya da tafi man yi ga garaji nan na ga a da pipiyan ina ji fara na fi abiya wasa biya ne waga alubar da, da wasa ya ju eh so ina so kwa bi mu yin mu ji istighfar bi da ba mu ba mu ji gade cikin wannan man ji jina ga ke ina da yin la bayani ne bi ne yi ila bori wudu mun ji daga bayi nan ga ya ga ya ga ya ga ya ji da mara ta zuwa watakila lokacin ya gudano ga an yi mawagai rawar su kwalla amma gwamnati kowai ulula wani oje ba wani oje ma alijanna gana ya gwada ya kiwa gaji la kima ya jebo gwagwada ni je saba na wala ne ne mana dukiya na albarka da na eh? wace asaru yau man cirke man cirke samba adaya zaga ga fa ba ta bayana ya mu ina jin ji da yunya na ma ga ma ma ma ji bayani ya ne da da so boye na wa indahu mafatihu al la ya'lamuha illa hu illa hu so ko da sai mu yi waga to to ma waje da du so idin to ba so ko yi ba ìtọ́wọ́ sọ pé bí abẹ̀rẹ̀ ló bá sẹ́tì ìlà san bá mọ́ ìmá lúwà san yàyí mọ́ ẹ̀gbọ́n láti gbọ́n àmìnà àdàfin wá lámẹ́tì yọ káyín lẹ́mọ̀rẹ́ àwọn fúnti bà á ní àgá àdẹ̀gẹ́ mọ̀tì àgbẹ̀bẹ̀ wà mọ̀nà ní kún نتبع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك annabi gaji bauta ya zanga cin Allah mare zanga ci Allahu gane ci tolla yanfauka wa ju amfani wa abike wa gaga wa ji bauta yuna wala ya duru kan ma lamuto wa abi ke ga waji ta wa ya duru ga waji bauta wa na fa in fa'alta annabi wa ga tuzo wa ci bauta za mu ci sako fa in laka lille wa annabi muhammadu idan lokacin ci min al-zalimin ga fa din ta ci ni zani min ci na kun e ga yi fada na sako e ga bi annabi ci ci ci na e bu lu ga da jiga zuwa zan don da so na mun ci ga waji bauta za mu ci sako na to shi تحتها وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف yamsaska da ci bata an yoyo ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين الكاذبين gbogbo sokoga wacce ba gani bai batun gala batun da cikin ajuwe da wani falaka shi fara wani lawo adiza da batun ci ba wani sai wuce soko a ja ci bai jiti batun da ciwe lobeji ya ji ya to ga abubuwa da mu ma da musa kan da ci ma ga yala ti batun soko ma ga gani su da ne a san soko ne sabo na na mace ka ga ga ci ge ma da ki kibo da yin ci bai ji ku ge ga mu mu da wani annabi yi ga ta dawo ko eji cibe annabi ji o make ji foro ga yi ji amma ke wanda ga cibe dun nuna ji da nan dun lagu sabi wa so ko la yi wo yi yuridka da khairi a ci gama su kuka kwanu a da khairi da ci yawe falara dal falli adda zane lagwa da ya darbai wa su ko wana su kwanye kan mun ga da ya ala khairi ta mu ci ci wa ulutu falara dal falli yusibu bi ma yashau bi ibadi zana ga eh, kuma na mini wujuju wana ma tu dai mu eh kim na hadisi da tibe na mugaza an ba ta ga ayyuka ala yan fauka bi shay la yan fauka illa bi shay kirkata da wallahi walaka ati kama ga ayyuka ba ta ati ga ala kuma ci tawo lam yadurruka illa bi shay kirkata ba wallahi alayka rufi'at al aqlam wa jafat as sahab alai qur'ani ga isbatu da na'am wa yamsuka allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير سورة فاتر الله تبارك وتعالى كما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم so yiga ba su kwata mu so ko ji so ya za iza chi jo ngere la gbaza kwa mtaji so kai da gabe shi shi gan ba tan da da gabe wani da nan yau ga gama na yau so koyo e da gabe shi shi ga da ke ciwo na cuna mu yau ga mun uju waya gama nan su ci ma yau so ko so ko mu eh wani ba ta mu be ba bane cu ga gana illahu wa in khaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illahu wa yuriduka bi ghairin fala radda li fadli egala gẹ̀gẹ́ yìí máa gún kan sọkú fagẹ́lẹ̀ yìí mi ìka àgbẹ̀dá ní amẹ́ríkà yìí gan ṣé ìwé ìyàzàyà sùkú ìyàzàyà ya yi ṣiṣẹ́ òǹgá rẹ̀ èrè náà ilé pátá àgbàkà ṣé òun yóò kí bó ṣe òun wá di amú kálímù òun lẹ́gbẹ̀ẹ́ káfíńtì sùkú ìyàzàyà yìí máa gàdá gan wọ́n ti tiẹ̀ náà wọ́n yà ṣe wà lẹ́nu ọ̀gá jẹ́ pàṣẹ sùkú ìdí pàṣẹ mọ̀mọ́dé náà mọ̀ṣẹ́ yìí rẹ̀ amma ibi kiwa ga gan su ko bugin ne ya zama ba mai lakan zama kyuku قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يدل عليها وما أنا عليكم ke ga أنا بمحمد كي غيابي ya dubo ya ayyuan nasu ya zawan gishi yi da wani tunukenci to gwari to da safe yi ya bata ayyuan nasu tugon kadija kuma da haƙƙu min rabbikum lalle gaskiya da biya da gankwai tsoce bu ki gaskiya wucin alƙur'an to mani ta da zanagawa ba wuga ƙura'ani wuce na wuta mitu bayanin ƙura'ani wuce bai haske ya bayani na hannun muhammadu laya ya ti ƙura'ani wuce wani tabbasi sunna fahim na ma ya tuni da nan su yi ba wani wuce ne ko tuboyo wa man dalla na wadda min yi biyu ci gama alaƙa su ƙura'ani ƙura'ani kun tuhana mu da littafi na ci ya ke kesa su ba ƙura'ani wani fahim na ma ya dilla ya biyu biyu ko tubo mu coga wa gbọn Eh, in ba so ci ga ibada ci galla ma kasabat wa ne ya ma bat? wa ma na alaikum yi wakilin wa ma fada na adatun yana Allah la mare yake na yi fayin bi ma na mafi Allah la mare ke tuni gangan dan wuya ya wo de yi ma wo de ni mi da yi ya wu ma wo ya ni واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك أم تينا جوايو يا ونا نب محمد صلى الله عليه وسلم تام لنا wato ƙurani wuyo mai kuma da shi ya mai shi waga ga wani ƙurani na gato annabi muhammadu lagwasu ji rayuwa da yin ga su kai guda na wata bi annabi amitu ma yi haile kai na ji wa riya wani alkur'ani wasbir wa maula kuroji ga ga zo layi ya wula ya alaji ma wani ya goma a kuroji hatta ya kuma ba a da lokaci su kwaje hukuncin ya ko wa kula da nan hukunci ji hukunci hakimi eh? bala walaika su kun berin gawo wa khairul hakimi mun shiga khairun na falu amma asali ya falu ismu tabdili ismu tabdili ne da asali asali mu akhyaru a cikin da khairu e to zane afalu a cikin da afalu kan da da da sharu ne asali sharu ne wani ismu tabdili wa yake a sharu amma jumla da fa ba ga sharu sai bomo majiga kando wa ga tin tafi ism tabdili ba amma babu ne ism tabdili ba, be jumbo zan do daga le ga mun kunci dina afa hukmal jahiliyyati yafu wa man ahsanu min allahi hukman liqawmin yukinu zan do ga le ga mun mashari'a mun kunci dina to wulu saradu ya qur'an so kun ga ya tuna mun kunci diga zan do ne ji kunci dina adamin ciyen wa ai makwabe so kun so kun ga zan do adamin ciyen wai ji adalci wa ba ta kaji zalunci su kuma da lankan zalunci a arfin batan adalci yau mugu a kamar hakimi ne yau da hakimi ne yau alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah su kwai lada da bayan sura wacin wannan sura ne na mugayi sura wa malkiya a cuciya a yi sallallahu alaihi sadar makka lokaci da yi jiru da madina ma tsobana wajaje ya gobe ni ko guba ni bai ci na jan buwa so kwa waje yayi yuca da sunna su kai ibn al-ukmi da nan ya waje ya su kai alhamdulillah gawa da su kai kin ne dole daga gana kuti da bayan ya kuti da majiya kuti da yake ya su kai gawa mai yi su suku ya jo gawa mu suku ya jo gawa mu gawa mai alhamdulillah alhamdulillah a ah, ide ga yin da cine ji wa da gani ga ji ga lami kuma so ya wa ga ila yi wuce ji imalai ka su kula da jikin sauki ma ya gari so insha Allah ga bayanin ji gurgure kan ku insha Allah um su wana la bayani tun kunciya ba ne ba karatu ya kala kaduji ba da'awatukuma ita la bayani bai ita kunciya na manjila da ga al-mu'ammin ahad da'i ita ji bayani ba bucu ke zaga ta su bada mambo da man daga fatiya jami daga zuwa da bali mafoci a yi da ya ci a tuwa fatan da man ba da mini fatiya wani hukunci uyi to wato wa aduwa ba da wani hukunci uyi ga wato fatiya ba da wani tana wani gbagba a wasu da man tuka shi na ari da doga gisu ma da dani wa hu da wani ga wancan hukunci ya fati a ji in hukunci ya gaba ya fati a ji ari da wani ici da bayanin nan su to e ga nda ci da ba gona da muhimmanci sare ya la tu tusa nan a ah, ya zaji fija abun nan wajen lokacin da ci a ji bayanin da ci da zai gasa gida a wani yukan kemne ji musulunci bi da abokan da ci na arkaji da mana waye fi bayan za ci yau ta bayan mu yi cimiki na waga da da nan na jiyo ko kuma gai je bata wa da da jama'a nan gala ce gaba na ji musulunci ban waye musulunci ɗayan gunan iji bida abu ma kan Allah ya tusa yayi kemna wani na yi gato ya bayani miji laki ci sukulu ba da niji ya gado yana wo a maji gyara ya alkhairi sukulu ba kya ya yi gaga yi kwa mutunci kya ita e yi fibo ina e aji to yaji e nan aka ke kan aji sallah abinci liman ya ji salla a gaban tondo liman gadana yuta a ya lori ya sa ga fatiya ci gbadon tu. so ka ga da tuli man giru a jagba rosa da fati a gbadezo a ta da tuli lokacin na lori na da tuli man da hannu juwa ne mana wata ruku ya ni da su jada wani a ya da ruku ya a ta ketu a ta da tuli man su jada wata ji mamaki wuce a ga haka babuwa ka ga tuli man da su jada a ga biya ga fati a gbagi baro a ta lori ruku a can ketu daga rukubu a can alo sujada watakila kafin su sujada da hannu limon ya ketu da raka yan gboro ba hannu ya ji karatu hannu amma a ganin na jin da ya fi da to limon a ga bayani na zuwa a ya. kai ya kawai gagan raka na cito limon da ba ku wani wuji raka yi mafari a yau a jada mana ga alo a takabar har maji a ga fatiha ba aya da daga raka yi mafahari na ziliman jibe to ana biya na a ca da to liman ba na raka na cutu da na jabu kai ju mas'ala ta mai na lauyi ga damuwa na eza shi gaggawa ga dedu yoyo to ujide ja deja mu bayani ne ga gani tsuwai ce ga a cikin zuri kira ta kalfar imam imamu eh, imam bukhari alina yi ta ji a soko idan man jifi a gwada jide bayan bayi nan a yi ji taimako a ta littafi na nike gudda ba imamu bukhari kai ci da zuciya ga khairul kalamin wula da ya ya a ara hadisi na yare ga gan su kai gaji a tushe ta yi wani gaji da yana wula ya ci ne kai yamin da ji gaba da khairi kando ne fayin baya na shafi da yi nan su ku da albarka ne mai gina su ku ga ba kai su ku ga mana mani bi da shi ke mana kando ne yi jin gyara ga ne na mari ci ya ya ya fa a san tuna su su kwaye ke bai ne aljanna mai so a gyawo zane ji ji na ji lo ba da nan e kabi bo akyo wanda da ci khairul kalam imam imam bukhari lai to jizin kirata halbal imam imam bukhari da cimlai ene eh, ji fi boye boye gaye ji da na imam bukhari kiyena na dai magailan daga tsora gaga ra'ayin jumhur gaye na gegana e bana man ji gaji ji bana ga daga man yi doku dana ba ga ye pega alkhairi adaga jumhuriyar man ji a ga wa gaske tasu maliman ko mun ji ga sai wa gaji fatiha da man da ya ji katun titula shi tun ba ka tun da man gala ni ci tu lo ni ga sama eh, da ci waya da ta fata kuma yo amma lokacin liman ya ji karatu sona ga ya ga to to da fatiya wayoji ko ka fati daga na wata zuwa liman ko da ta fata kuma yo so na na gamboyo su kuni gwagwo bayanin ci da idanun da nan kuma ta da ga goma ta zuwa liman ko muga sai muga fatiya mutum a lori kuyo ɗan eh, kaliman ga da su da mudan lamarin na jide da kuskuro a da ya tumba wacce ko na ji mai hadisi ji da ji ya ji fara gan da yana a shefiya inan na yiwa bayaniya ya bai da bilan su da ji ba ta ci maga na na wacce a yi roro da na bidaci ne zai ji hajji Muna ci guro so gbogbo ya ki cani da nan su kun ba ba la ni ba addini ji ya jo a salla su ko ya ji ni ka ji ji ke mun su ko do yi ji a da mu da ci ya yi na daga karshe mune ga gina da nan gai zanen biga ya tiyo hukunci ya ezo fu baza bi ma na yi ne ji can bazo na artiko ba na a gada za mu ci fitan ba zai ba la ci gan da dai da a ci ne jina eh, a zuya to ito da ga e, e, e ga da da da can bari za eh, ba na a zuya matuka za ta dokan su ko ba da fi can ba eh da ne ko su ko ta musu wani aka yi fa amma ga fi ko ta yi ga can da gida ne mu zane mage gogana gala da tuta mu gagani mu wannan tsakan ta dokai su ko insha Allah don da jazin yawa zane mage ga daga ran da ci ne ya gage ban ga ran da ci ne wuce jazin ya a abuji ka na azin ya da musugo fe da da ran gizi ko ga ta ci ya ci da gida ya ne na ale zan ta ta gede da gitu ko ran to ya zaga mai da zibita fe ci muna to ai gida ai rindon so lamarin nan gwacin amma guna kan dondo iga da cambo ita ya gani su gaga ga yin sun gani sun kafirci ma wal abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazihun bana ga inna ma nakhudu wa nal'abu ko khawdu da na ayi wa nal'abu kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazihun la ta'tazuru kal kafartum ba'da imanikum Sai ya gogo a zaka da chambo un gagan da ci wani kafirci wo chagin tarawo gaga ga kafirci ma ga lain zali musulmi ne ga da da ke ke ke ce da wani ba ta zubi ci ma ga e ga gaji ne ga kafirci wo bana kazafi wajen mutunci gen mumini shi wajen eh, inna alladhina yuzuna almu'minina wal mu'minati bighayri ma iktasabu faqad ihtamalu butana wa ithman mubina so yisu da su ko so ko ce ya kyara mai so alhamdulillah da yi kaɗa ya tiya kuskuro yana kafin bayan yiwu a tafi yin mu wasu ko fagen fili da yi kaɗa ta ji dai dana gawa mai nisa ko سبحانك shagar وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك da sarari السلام عليكم ورحمة الله وبركاته